الله تعالى بعقابه وثوابه نهاية للعالم الذي نعيش فيه فيكون الحساب من الخالق جل وعلا ويسير المؤمنين للجنة بفضله ورحمته ويخلد الكفار المجرمين في النار بعدله وحكمته يوم البعث يوم مشهود فهو يوم الحش والنشور ويوم الفصل والقيامة ويوم الدين والحساب يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة حين تحق الحاقة وتقع الواقعة والقارعة وتجيء الصاخة والطاقة الآفة الاذفه إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ذلك يوم الخروج يوم تبلى السرائر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا يظلمون عباد الله اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله لماذا فسدت أحوالنا وكثرت ذنوبنا وقست قلوبنا وضعفت نفوسنا لماذا نقص إيماننا بمعادنا وضعف يقيننا بلقاء ربنا الله لو كانت الدنيا تعرش عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وحذرنا من تألق المسلم بها عن الدار الآخرة بقوله قم في الدنيا قم في الدنيا كأنك غريب أو آبر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك وعذابه ونعيمه والبعث والحشر والصحف والحساب والميزان والخوض والحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار وما أعد الله تعالى لأهلها جميعا عباد الله لقد اهتم القرآن الكريم أعد الله تعالى لأهلها جميعا لقد اهتم القرآن الكريم بهذا الركن لحكمة عظيمة أرادها الله تعالى ولا تبدأ تجد صفحة من القرآن الكريم إلا وتتكلم هذا اليوم بصور مختلفة وأساليب شتى ثم يرقى الاهتمام عبر سبيل قرآني جميل وذلك من خلال تسمية هذا اليوم الكثير من الأسماء التي وصلت إلى العشرات بل سمى الله عز وجل سورا عديدة من القرآن على أسمائها ومنها القيامة والساعة والصاخة والحاقة والآخرة ويوم الدين والزلزلة صلوا وسلموا واستغفروا الله إنه

Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mana da littafin da ya fi kowane littafi girma shine Alƙur'ani. ya aiko mana manzan da ya fi kowane manzo girma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ya yi wa a cikin al'umma da ta kowace al'umma girma ita ce al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ya yi mu a lokacin da ya fi kowane lokaci daraja shine lokacin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani gaba daya yana dauke da sakonni ne guda uku na farko bayani akan waye Allah na biyu bayani akan annabta da sakonnin da Allah ya aiko manzanninsa da shi wanda suka bi da wanda suka saba na uku bayani akan makoma bayan mutuwa Allah ya yanke wa duk wanda yake yawo a kan ƙasa to akwai ranar da zai ƙare akwai ranar da zai hutu akwai ranar da zai koma ga Allah wannan rana Allah ya koye ta ya bawa kansa sani shi kaɗai mutum yana da alkiyama kashi uku alkiyamun farko shine alkiyamun mutuwar kakai kai alkiyamun duniyar gabaki ɗayanta a koma zuwa gare shi kafin wannan lokaci ɗan adam ya kamata ya wa kansa tambayoyi na farko ya kamata ka san kai waye me asalinka me tushenka amsa min ha khalaqnaku wa fiha nu'iduku wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah ya ce kai ba kowa bane kai mutum ne ɗan annaba adam annaba adam kuma daga ƙasa Allah ya shi wannan ya sa ɗan adam yana da abu biyu ruhu wal jasad yana da gangan jiki yana kuma da rai wannan rai daga sama yake da aka mutum ya mutu sai a cire ran a sama da shi saboda shi rai ba shi yake mutuwa ba shi cire shi ake yi gangan jiki sai ya mutu idan gangan jiki ya mutu a musulunce sai a je a yi rami a cikin ƙasa a saka shi a birni bayan lokaci ƙanƙani zai narke ya koma ƙasa dama daga ƙasar aka yi shi a wasu akidun kuma sai su banka masa wuta su ƙone shi ƙurmus ya koma toka sai su ɗauki tokar su barbaɗa a kan ruwa wanda hikimarsu ba za a yi musu hisabi a lahira ba tunda ya kone kurnus ya koma toka imamu bukhari ya rawaito hadisi wani bawan Allah ya aikata sabo da yawa sai ya ma wasiya ya ce ya ku ƴaƴana hakika na yi laifi mai girma kuma na san in mun haɗu da Allah zan ɗanɗana wa a ya zaƙinta da aka ina muku wasiya in na mutu ku kone ni kurnus ku ɗebi tokar ku je ku barbaɗa a kan ruwa in na haka na ɓace masa ‘ya'yansa suka zartar da wasu babansu yana mutuwa an haɗa za a idan suka ce baba ya ce a kona shi da aka kowa ya aka watsi aka bar musu gawa babansu suka cinna mu wuta suka kona shi kurmus suka ɗauki tokar suka barbaɗa a kan ruwa shi a hikimarsa da rashin dabararsa da rashin iliminsa da jahilcinsa da rashin sanin Allah ganin in yi haka ba za a dawo da shi ba sai da ya gama duk wannan dabarar sai Allah ce kun kasance sai ya kasance Allah ce masa me yasa kai haka Ya ce ya Allah tsoron ka ji na yi laifuka da yawa sai na san akwai ba za ta kyau ba na kuma rasa yadda zai yi sannan a zamanin malamai suka ce bai samu malamin da zai gaya masa in an yi laifi tuba ake a istighfari a nemi yafiya daga Allah don haka Allah ta'ala ya ce to na yafi maka sai Allah ya yafi masa saboda ya aikata wancan ne da jahilci amma kai yanzu musulmi in ka a kone ka na farko ne ba za mu kone ka ba na biyu kuma ka ji cewa konewa ba ta da wani amfani a saka ka a rami a yi maka sallah a sa ma kafani a sa ka a rami a yi ma sutura ai ma sallah ai maka addu'a matan ka ta kaba a raba gado shine ruwan asirin sai kuma aikin ka ya bika mutum da yake da abokai guda uku kai ma kana da su ni ma ina da su shi ma na da su ita ma tana da su sai aka kai ka kara kotu da aka je sai alƙali ya ce dukkan laifin da ake tuhumanka da shi kam ga su a gabana amma ina so abokanka da kullum kake tare da su su su zo su ba da shaida a gabana su wanke ka zai kare ka kauce sai ka zo wajen abokinka da farko kullum kuna tare kace ce masa da Allah babban abokina ina so ka je kotu ka ba da shaida akan abubuwan da muka rayu ni da kai tsawon lokaci sai ce ina ba za da ba haba abokina na yace na ba za da ba kai kai kai yaki sai kai tafiya ka ka gane shi sai ka je wajen abokinka na biyu ka ce masa tun da mun dade tare mun yi rayuwa tare mun more tare yau ga ranar buƙatar ka ta zo an kai ni ƙara kofi amma alƙali ya ce ka zo ka ba da shaida zai karɓi shaida ka kaina ya wanke ni ya ce ku je ana zuwa ƙofar kotun sai ya tsaya kace goma da ya ce a iya nan zan tsaya domin amfanin zuwa ka ce eh amma dai ai na zo ce to ai ka shiga ce ba zan shiga ba yanzu haka za ka bi ya ce an maka din shi kenan kai tafiya ka ka tafi wajen abokinka na uku zai zo mu zauna tare da shi a warware ya ce mu je aka je ya shiga ya tsaya ya ba da shaida a cikin abokan nan naka uku wanne ne ya fi muhimmanci na ƙarshen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum ya mutu abu uku yake bari ya bar iyalansa ya bar dukiyarsa ya bar aikinsa su iyalanka wannan abokinka na farko da ya ce ba inda za shi shi ne dukiyarka idan mutum ya mutu duk wani abu mai kwalliya kwalliya duk wani abu mai ada ado duk wani abu mai kyau kyau cire shi ake daga jikinsa a ajiye ba wanda za a bi shi da kuɗi ko da kayan kwalliya zuwa kabari a nan ake barinsa wannan ne wanda ka rayu da shi a lokaci amma ranar bukata ta zo ba shi ba kai ba kai ba shi sai a tattara dukiyarka a ware a tattare a jira a yarbar gado abokinka na biyu su ne iyalanka su iyalanka sun yadda su raka ka zuwa bakin kabari wanda shi ne ka na farko kowa zai bi ka ya ba mai gida wake alhaji malam ciyaman a je bakin kabari daga nan kowa zai ja mulki ka ke cewa ƙara ƙasa a can ƙara tudu a can toshe can rufe can kuma duk wani lakami shek da ka mutu kalmar shek ta faɗi da ka mutu kalmar dokta ta faɗi da ka mutu kalmar professor ta mutu ta kare excellence ta kare his royal highness ta kare sai a dinga a matso da ita da mirin ma na mace za a mai laka sunanka gawa da ka ba wani makami da za ka ji ana cewa a matso da dokta a matso da shek no a matso da ita a shigo da ita a kawo ta a ajiye ta a saka ta a gyara ta a toshe mata can a gyara mata can a haɗe can a ƙara ƙasa a can a rage tudun can a yayyafa ruwa a dandaɗe a wani. wanda iya da zai bi ka shi ka fi nawa shi ne aikin wanda iya da zai maka rakiya har da ban Allah a hisabi da shi shi ne aikin ka wanda muka fi munanawa kuma shi ne aikin ba masu yin ayyuka masu kyau ba ma san kamar da annabi الشهوات وهجبت الجنة بالمكاره أن da ayyukan da zuciya يا باتاسو توحيد سنة kyautatawa iyaye wa iyali kula da tarbiyyar 'ya'ya zama da maƙota lafiya sada zumunta haƙoƙin musulmi haƙoƙin gaskiya amana tausayi cika alƙawari amana kyauta alheri girmama na sama tausayawa na ƙasa karatun qur'ani zikiri salatin annabi istighfari umarni da kyakkyawa hali da mummuna zama lafiya da mutane rashin cuta rashin ha'inci rashin zamba rashin cin hanci duka waɗannan abubuwa masu kyau zuciya ba ta son su sosai ita ko wuta an ta da sha'awa sha'awa abubuwa marasa amfani waɗanda zuciya ta so a yi da su aka lullube wuta saboda haka imani da ranar lahira yana saita rayuwar mutum yana gyara rayuwar mutum mutum zai wa kansa tambaya ni wane ne kai mutum ne waye ya yi ni allah me yasa ya yi ni don bauta masa a ina nake a duniya me nake yi kai ka sani ina za ka lahira me zai faru hisabi bayan hisabi ba ku ko aljanna waɗannan su ne tambayoyin guda bakwai da ya kamata ka dinga wa kanka ni waye waye ya yi ni me yasa ya yi ni a ina nake me nake yi ina za ni me zai faru inda za kan kuma takala bakwai ne farko mutuwa na biyu kabari na uku tattaruwa da tashi na hudu hisabi na biyar mizani na shida sirani na bakwai wuta ko aljanna babu wanda za a fasa daga waɗannan abubuwa guda so da aka imani da ranar lahira shi yake mutum jagora ya zame masa kariya duk abin da za ka sai kai tunanin wata ran zan bashi wata ran zan wuce in abin duniya ne ko ya ƙare ya baka ko ka ƙare ka bashi duk abin duniya ba za ka dawama ba shi ma ba zai dawama ba ko ka kare ka bar shi ko ya kare ya baka wani zai samu abin duniya yana nan a duniya sai abin duniya ya kare wani kuma zai samu duniya din sai shi ya kare ya bar duniya wannan yasa duniya ba ta da daɗi tunda dai za dole ɗaya ya kare ya bar ɗaya kuma ƙarshe ɗaya ma zai kare da ka Allah ta'ala ya ta maimaitawa a kusan sau biyu a cikin alƙur'ani yana magana akan akwai ranar tashi akwai ranar hisabi akwai ranar tonon asiri akwai ranar bincike akwai ranar da mutum zai gudu ya babansa mace ta gudu ta ban mijinta ya'ya su gudu su ba iyayensu ranar bincike ranar tonon siriri ranar isaki ranar ɗora sikeli rana mai ƙaraji ranar kaza ranar kaza ranar kaza Allah ya ta maimaita tamar wannan dan kada mu manta kada mutum ya manta muna fata Allah ta'ala ya ƙara mana imani da shi ya ƙara mana imani da manzansa ya ƙara mana imani da littafinsa Kara mana imani da ayyukanmu mu kyautata su Allah kuma ya kara mana imani da ranar lahira Allah kuma ya sa mu kara ayyuka masu kyau mu rage munana Allah ta'ala ya sa rayuwarmu ta zama alheri a gare mu Allah ya kara mana imani da sansa da san manzansa da bunsa Allah ya mana rahama a jikanmu waɗanda suka mutu daga cikinmu masu rai kuma Allah ya sa mu yi kyakkyawar rayuwa mu yi kyakkyawar ƙarshe mu samu kyakkyawar makoma Allahumma aslih lana dinana الذي huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا